إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب sai wanda ya fisgi wani abu daga cikin shaidanun kalma guda ɗaya daga cikin abin da mala'iku suke tattaunawa tsakaninsu wanda mutanen ƙasa ba su sani ba to sai tauraro mai walƙiya ya bi shi ya ƙona shi to ta yiwu ya isar da wannan kalmar zuwa ga 'yan uwansa har ta isa wurin bokaye gabanin tauraron ya ƙone shi sai su haɗa ƙarya ɗari tare da ita